eh hakika shugaba umar ah, albashir ya fice daga kasan afirka ta kudu labarin da muka samu shine cewa yau da misalin karfe goma da kwata na safe jirgin shi ya tashi daga wannan filin jirgin sama wanda shugabannin kasa suke amfani da shi wanda ake kira vata club air force base a nan pretoria ita kotun da ta yi bayanin cewa sai ta yanke hukuncin ko ya dace a tsare shi ko kuma za a sake shi wani matsaya ta ɗauka game da hakan eh to a dai har lokacin da ya fita dai kotun ma bata kara zamanta ba yanzu dai muna saurare mu ji ko mai kotun ta yanke hukunci akan amma dai ya riga ya fice kamar ya bar kana ga kaman misali ita gwamnatin ƙasar ta afirka ta kudu ce ta ɗauki wannan mataki aka sake shin ya tafi eh, tunanin cewa watakila ko akwai kyakkyawan dangantaka tsakanin sudan da afirka ta kudu koko dai ya kake kallon lamarin eh, to kasan ina ganin eh, ita gwamnatin afirka ta kudu ko jiya sun yi bayani cewa duk shugabannin kasan da suka zo na daga an ba su kariya ta musamman ta diplomasiya sannan kuma ina ganin kwanakin ba Eh, shugaban eh, kasashen afirka gabaki ɗaya sun yi matsaya akan cewa ba za su sake yadda a miƙa wani daga cikinsu ba makotin nan ta duniya saboda suna zargin ta da nuna wariya akan cewa shugabannin kasan afirka ne kaɗai ake eh, kaiwa kotu domin a hukunta su so ina ganin hakan ne dai tunda duk sun ba kowane shugaban kasa da zo nan kariya sannan kuma akwai dangantaka ta kudda kudda na watan afirka ta kudu musamman ta anc da ko shi akwai rahoton da ke cewa tsohon shugaban kasa marigayi mandela akwai lokacin da ya taba amfani da faso na kasan sudan ma a lokacin da yake fafutukan shi da eh, eh, na neman yanci yana gani a shugaba aloshir ko bayan da aka bada eh, umarnin a tsere shi yana zuwa wasu kasashe da dama ina ganin kasashe ne irin na turai ba zai samu ba zai leka ba amma ina ganin tun da shugabannin afirka gabaki ɗaya sun ce matsaya akan irin hukuncin da kuma umarnin da kotun wanda kotun icc take ta kasa da kasa take bayarwa na ganin ba wani abu da zai faru sai dai ko kila idan ya bar mulki.